أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu talatin da biyar. lissafin nasara yau goma sha hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba ku manta ba muna cikin suratul ankabut ana rama ko ka tuna mana inda muka kwana خلق الله السماوات والأرض بالحق نعم إن في ذلك لآية للمؤمنين الله يجي خلق الله السماوات والأرض Allah shi ya halicci samai sannan shi ya halicci ƙasa Allah ya ce sannan Allah ya halice su da adalci wasu malamai suka ce alhaq ay al'adil Allah ya halici sammai ya halici ƙasa da re da adalci wasu malamai suka ce bilhaq ay bi kalimatihi da kalmarsa domin dama shi Allah madaukin sarki inna ma kana qauluhu idza arada inna ma amruhu أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يد لمرين الله يكي إذن الله يعني يرهكم تأبو سيتي وأبو كن كزما fayakun abin sai ci gaba da zama kenan da kalmarsa da magana sai ya halici sama da ƙasa to ita ko magana Allah gaskiya ne don Allah ya ce qauluhul haqq qauluhul haqq وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الله يتي قوله الحق magana Allah gaskiya ce to tunda magana Allah gaskiya ce kuma da kalmarsa ya halici sama da ƙasa to ya zama kalak Allahu samawati wal arda bil haqq sai Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi amma gawa lil mu'minin ga mutane masu imani Allahumma ja'alna minal mu'minin Allah ka sa muna cikin mutane masu imani sai Allah ya ce mai a gaba larama أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله يشي أتلو ككرنت يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم me za ka karanta ma uhiya ilaika min rabbik na min ka karanta abin da aka yi maka wahayi min alkitabi daga littafi wani littafi ne anan shine Alƙur'ani mai girma yawanci idan aka zo da alif da lamu a qur'ani mai girma ana nufin alqur'ani mai girma ne alqur'ani mai girma yana da sifofi da yawa amma yana da manya-manyan sunaye akwai alqur'an akwai alkitab akwai azzikir akwai alfurqan akwai at-tanzil wayannan sune sunaye na me na alqur'ani mai girma ranan mun yi magana akan kalmar alqur'an to daga cikin sunayen akwai alkitab kamar yadda Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab Alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja Allah madaukin sarki kalmar alkitab anan ana nufin alqur'ani mai girma ne yace laysal birra an tuwallu wujuhakum laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبي واليوم الآخر والملائكة والكتاب واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي نعم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين يا والذي أوحينا إليك من الكتاب والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه وهذا كتاب أنزلناه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم القرى ومن حولها كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك كتاب أنزلناه ذلك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين يا ألف ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يكفي ألف لام را ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد يا يكارش ألف لام را ألف لام ايوه الف لام را الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم يلا رجوا الف لام را الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إيه، الله اكبر wannan kitab kitab kitab duk sunayen waye sunaye ne na alqur'ani mai girma shi yasa kitab ya zama yana cikin sunayen alqur'ani akwai furqan tabarakal ladzi nazzala al furqana tabarakal ladzi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira yace na alayka al kitaba bil haqqi nazzala alayka al kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at tawrata wal injil to ka kusa min qablu hudan lin الناس وأنزل الفرقان وين ذلك سنة إلى القرآن اللي جلما شيسا الله يقول والذي أوحينا إليك أتل ما أوحي إليك من الكتاب ka karanta abin da aka yi maka wahayi na daga littafi muka ce wani littafi ne shine alkur'ani mai girma sai Allah ya ce wa aqimis sala wa aqimis sala kuma ka tsaya da sallah wayannan salloli guda biyar da muke aikatawa sai Allah madaukin sarki ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana alfasha sannan tana hana abunki me yake nufi da sallah tana hana alfasha tana hana abunki ya zo a hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi shay قالوا يا رسول الله لا يبقى من درنه شيء قال فكذلك مثل صلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا da wannan ne malamai suka ce abinda ake nufi da innan salata tanha anil fahsha'i munkar wato sallah tana kankare zunubi tana ne tana kankar zunubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai ku ba ni labari yanzu ɗaya daga cikin ku idan aka ce a kofar gidansa akwai kogi yana shiga cikin wannan kogi ya wanka sau biyar a kowace rana zai yi ya zama akwai sauran datti ko dauda a jikinsa wanda yake wanka sau biyar a rana ai da wahala a samu datti a jikinsa sahabbai suka ce ya rasu da lalayar kamin dare da hishe wannan mutum ba abin da zai saura daga dafin jikinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine misalin salloli guda biyar Allah yana kankare wa dan adam zunubai da su da wuya idan kana yin salloli guda biyar ka tashi da zunubi a gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah ya gafarta mana zunubanmu da wannan ne malamai suka ce ma'anar inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha tana hana munkari wato shine Allah yana kankar zunuban bayi da sallah wasu malamai suka ce inna salata tanha 'anil fashai wal munkar as-salata nan gurin ana nufin alqur'ani mai girma wannan ita ce fassara Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda me dalilin sa an samu hadisi kudusi wato daga wajen Allah madaukakin sarki idan an ce hadisi kudusi <clears throat> magana daga wajen Allah ne amma wato ma'anar magana. amma kalmomin da aka ambata sun fito ne daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine bambanci tsakanin hadisul qudusi da qur'ani qur'ani da kalmomin da ma'anar duka daga Allah ne hadisul qudusi ma'anar daga Allah amma kalmomin daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za a karanta hadisi a sallah malamai suka ce da hadisul qudusi za a karanta dan shi ma maganar Allah ne a ciki Allah da kansa yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba suratul fatiha tsakanina da bawa na kaso biyu rabi na wanda in ji Allah rabi kuma na bawa na ne suratul fatiha idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan Allah kai godiya na Allah ne arrahmanir rahim sifofin Allah ne ka ambata wannan na Allah ne maliki yawmiddin wannan Allah ne kai jinjina kace shine mamallakin ranar sakamako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan tsakaninka da Allah ne rabi ka rabi na Allah kana na'budu na Allah wa iyyaka nasta'in addu'a kake kai kuma na bukata kake ta shigo ihdinas siratal mustaqim wannan naka ne kana addu'a Allah ya shirye da kai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wannan duka naka ne kai bawa addu'a kake yi kun ga suratul fatiha rabi na Allah ne rabi kuma nawa na bawa to maimakon Allah ya ce na kasa suratul fatiha zuwa kashi biyu sai Allah ya ce ya kasa sallah zuwa kashi biyu shi yasa daga cikin sunayen suratul fatiha akwai suratul sala dan Allah ya kira ta da sallah a hadisul qudusi wannan ya nuna shi qur'ani ana kiransa da me da sallah shi yasa suka ce inna salata lalle alqur'ani mai girma yanha anil fahsha'i wal munkar yana hana alfasha sannan yana hana mugun aiki wannan kuma gaskiya ne in dai zaka yi aiki da alqur'ani mai girma to zaka daina alfasha sannan zaka daina me zaka daina aikata mugayen ayyuka Allah ka ba mu ikon kiyaye alfasha wannan ita ce fassarar Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda wasu maluma suka ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha sannan tana hana munkari abinda ake nufi shine idan kana tsaye da sallah da kushu'i da tsoron Allah to sallar za ta hana ka aikata alfasha za ta hana ka aikata munkari za ta sa ka daina saboda hadisi da aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an faɗa wa annabi akwai wani saurayi kullum a masallacin annabi yake sallah amma in ya fita waje kowace katubara yana aikatawa yakan aikata alfasha da aka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce inna salata tatanhawu sallar da yake yi inda da shi muke sallah kullum sallar za ta hana shi namuna munanan ayyuka ana nan yau da gobe jibi da gata cikin taimakon Allah sai ga wannan saurayi ya tuba ya gyara halayensa ya zama na kwarai sai aka ce ya rasulullah saurayin nan da muke baka labari yanzu kuma ya kimtsu ya zama mutumin kirki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alama kullakum zalika ashe da ma ban baku labarin wannan ba ai da ma na ga ya muku da wannan ne malamai suka ce sallah idan kana yin ta da dokokinta da ƙa'idojinta da tsoron Allah za ta hana ka aikata munanan ayyuka amma sallah ba za ta hana ka munanan ayyuka ba sai ta zama tana da kushuyi idan sallah ba ta da kushuyi ba ta hana aikata munanan ayyuka menene kushuyi malamai suka ce kushuyi abubuwa ne guda biyu abubuwa guda nawa guda biyu akwai kushuyi na gabbai akwai kushu'i na zuciya kushu'i na gabai shine in kana sallah aga ka natsu baka waiwaye baka soshe-soshe baka karce-karce baka wasa da hannu baka wasa da gemu baka so sakeya baka sai ka ce sallar dan bid'a to sallar bid'a yana sallah ba yana ciniki idan ka zo ka ce nawa nawa Allahu akbar wai sallah yake amma yana faɗa maka farashin kaya An ga cewa to da Allah ya rage mana wannan sallah ce wannan ba sallah ba ce ka ba shi kuɗi ya sa gargashin tabarma ya ɗauko canji ya baka duk sallah yake bai gama ba to wannan sallah ba ta da kushuyi ba ta da me ba ta da kushuyi shi kushuyi na gabai abin ke sa a same shi shine an samu kushuyi na zuciya saboda Allah idan Abbas ya ga wani yana sallah yana ta wasa yana soshe soshe sai ya ce lau kashi al qalbu hadha la kashi al jawarihu wannan da su sun samu kushuyi da su ta samu kushuyi to da gabansa sun nutsu su ma sun samu kushuyi amma idan gabai suka samu kushuyi zuciya bata samu ba malamai suka ce wannan alama ne na munafurci alama ne na me na munafurci a same ka kana sallah ka natsu ka dora dama kan hagu ka karkace kai kamar imani na diga amma zuciyarka kuma tana tuna wani abu daban ba Allah ba wataƙila ma kana tunanin ya za ka kulla wani sharri to irin wannan sallah sallah ce ta munafukai gabai sun natsu amma zuciya bata yi ba zuciya bata natsu ba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 allazina hum fi salatihim khashi'una waɗanda suke yin sallah da kushuyi a can yace wa yakiruna lil azqani yabkuna eh sun fadi suna yi wa Allah sujada suna kuka wa yaziduhum kushuwa sannan yana ƙara musu kushuyi wannan ya nuna sallah ta farilla ko ta nafila abinda ake so shine kushuyi me ake ce kushuyi na zuciya daga sanda kai kabbara kace Allahu akbar karka yadda ka tuna matarka karka tuna office karka tuna budurwarka karka tuna ana wasan bal karka tuna Arsenal da Manchester karka tuna Barcelona da Real Madrid saboda yanzu kana cikin sallah karka tuna office karka tuna kasuwa ha karka tuna PDP karka tuna APP karka tuna Abga daga sanda kace Allahu akbar duniya ka aje ta gefe yanzu ba wanda kake tunawa sai Allah madaukakin sarki ba wanda kake tunawa sai wa sai Allah madaukakin sarki wannan ita ce ake cewa sallah mai kushuyi shine abin da sallah ta rasa a halin yanzu malamai sun ce duk sallar da bata da kushuyi wannan sallar bata da rai wannan matacciya sallah ce bata da rai sallah sai tana da kushuyi a lokacin ne Allah yake karbata Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin sa Madarijus Salikin ya ce idan ka zo kana sallah kai ka bar harama yayin da kake tuna Allah shi kadai sai Allah ya ce wa mala'iku ku ta rubuta masa lada da ka tuno da amarya sai Allah ya ce wa mala'iku ba sallah yake ba yanzu tunanin amarya sai yake ku dakata ku daina rubutawa idan hankalin kai kara dawa kan sallah sai Allah ya ce to yanzu ya dawo yana sallah ku ta rubuta mashi lada da ka tuna da wanda kake bi bashi sai Allah ya ce a ku dakata ku bar rubuta yanzu ba sallah yake ba yana tunanin bashin zane yayin da ka tuna a sallah shine kake samun lada shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace akwai wanda zai yi sallah amma rabin sallah ya samu saboda rabi wani abu yake tunani ba Allah ba wani dai bisa uku saboda biyu bisa uku wani abu yake tunani ba Allah ba kai annabi yace akwai wanda zai yi sallah ba abin da zai samu sai dai bisa goma sallah tara bisa goma duka ba Allah yake tunawa ba ba lahira yake tunawa ba ba sallar yake tunawa ba yana tuna duniya ne ka yi sallah cikin 100% ka samu only 10% ka ka yi failing ba kai fasin ba Allah ka ba mu ikon fasin a sallah shedan ya sallah da ake samu idan an yi sallah da kushuyi wannan yasa shedan zai iya kokarin sai ya ga sallar ka bata zama da kushuri ba duk yadda zai yi tuna maka abu mara kyau da zai bata maka sallah shedan sai yayi wannan wani mutum ya zo ya samu imam abu hanifa ya ce ala gafarta malam na shiga matsala imam abu hanifa ya ce wace matsala ka shiga ya ce ala gafarta malam na samu kudade na ne masu yawa sai na je na tona rami dan lokacin babanki inda zaka aje kudi sai ya zuba kudin cikin tukunya tukunya ta kasa kusa tukunya ta kasa idan aka binne ta sai ta shekara 100 wata bata narke ba shi yasa ake amfani da ita a makabarta to da ya sa kudin a cikin tukunya ya rufe sai ya je daji sai ya tona rami sai ya binne ya yi ajiya sai ya manta inda ya aje kudin sai ya manta inda ya aje wannan kudi yanzu yana bukatar kudi amma ya manta ina ya aje wanda mutum hankalin sai ya tashi rasa inda zai sa kai shi sai ya je samun imam abu hanifa ya ce ya karama kalla na shiga matsala kaji kaji kaji na boye kudi na amma yanzu na rasa inda na aje kuɗin na manta ina so ka bani addu'a da zan yi ko Allah zai sa in tuna sai imam abu hanifa ya ce kana so ka tuna inda ka binne kuɗin ka ya ce kwarai da gaske ya ce tun Allah ya kai mu da daddare ka yi sallar nafila ka yi raka goma sha ɗaya ko raka goma sha uku don raka biyu ka yi tahiya ka sallama ka ƙara raka biyu ka yi tahiya ka sallama sai ka yi raka goma ko sha biyu sannan kai wutiri da raka'a daya ko kai raka'a goma kai wutiri da raka'a uku yace in Allah ya yarda zaka tuna inda ka binne kudin ka wannan mutum yace na nagode Allah gafarta malam ya kama hanya zai tafi sai Imam Abu Hanifa ya kira shi yace dawo sai yace akwai sharadi yayin da kake sallar kakkai daga tuna kowa sai Allah Allah kare zaka tuna yace kare tuna kowa sai Allah aka ce eh. yace to zan je in gwada da dare yayi ya tashi ya alwala ya fuskanci alƙibla ya kabara harama ya kamo karatun fatiha shedan kuma yazo ya fara aiki shedan ya jeho masa wannan tunani ya tare shedan ya turo masa wannan tunani ya tare ya gama karatun fatiha da kyar ya kamo sura shedan ya kutso ya tare ya kawo masa wannan tunani ya tare har ya samu ya kai sura ya shiga ruku yana rigima da shedan a kawo wannan tunani ya tare ya dago da garku ya tafi sujada ya raka ta daya da kyar ya miƙe ya fara raka ta biyu da shi nan ya gado hanyar da zai bi ya jefa masa tunani a sallah ya ki yadda ya tattare sai shi nan ya tuno masa da inda ya binne kure shi kawai sai ya tuna inda ya binne kure shi wal fawru da gaggautawa fararun farilla ne ya samu ita wannan raka da ya karisa ta yana danna sallama ya dauki magirbi ya nufi daji ya je ya tono kudin shi ya kwana yana kirgawa da safi zo don imam abu hanifa ya ce ala gafarta malam na ga abun mamaki na je na fara sallah kamar yadda kace kare tuna kowa sai Allah haka na tare Allah kare nake tunani na yi raka ta farko na kamo raka ta biyu kawai sai na tuna inda na boye kudina imam abu hanifa ya ce sai kai kaka ya ce a sai dai kaka kuwa ya ce ne sauri na karisa wannan raka aka yin kara mantawa na ban sallar na tafi na je na tono kuri imam abu hanifa ya ce allah sarki dama na baka tarku ne da zaka dana wa shaidan kai ka manta inda ka binne kudin amma na san shaidan ya san inda ka binne su amma mugu ne haka kawai kyauta ba zai dai tuna maka ba amma idan ya ga zaka yi sallah baka tuna kowa ba sai allah tunda ya san irin lada mai yawa da Allah ke badawa idan an yi sallah ba a tuna kowa ba sai Allah to in ya rasa tunanin da zai kawo maka zai iya tuna maka inda ka binne kudin ka domin ya bata maka sallah tarkon kuma shedan ya fara ya tuno masa amma me yasa baka karasa sauran rakawoyin ba dan godiya ga Allah Ya ce to ba matsala Allah ya kai mu gobe da daddare a karisa amma dai yanzu kan na tono me na tono kudi na wannan shi zai nuna muku muhimmancin kushuri a cikin me a cikin sallah Allahumma ja'alna min al-khashiyin Allah ka sanya mu cikin masu yin kushuyi wannan ne dalilin da yasa a jerin gwanan manya-manyan bayi da Allah ya lissafa sai ya sa masu kushuyi a ciki a inda yace innal muslimina wal muslimati mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات نعم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما kun ga Allah madaukin sarki yace innal muslimin wal muslimat lalle musulmai maza da musulmai mata sai Allah yace wal mu'minina wal mu'minat da mu'minai maza da wa da mu'minai mata sai Allah yace me innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanita sai Allah ya ce da masu da'a maza da masu da'a mata sai Allah madaukakin sarki ya ce wasabirina wasabirat wasadiqina wasadiqat da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata wasabirina wasabirat da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata sai ya ce walkashi'ina walkashi'at da masu kushuri maza da masu kushuri mata hmm. Allah ka ba mu ikon yin kushuri a cikin sallah hmm. shi yasa Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sai Allah ya ce wala zikrullahi akbar zikirin Allah shine mafi girma menene zikirin Allah shine mafi girma ya zo a hadisi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. cewa wala zikrullahi akbar ai wala zikrullahi iyyakum akbaru min zikrikum iyyahu yadda Allah yake ambaton ku yake tunawa da ku ya fi yadda ku kuke tunawa da Allah kuke ambaton Allah haka ne ko ba haka bane haka ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar wala zikrullahi akbar wasu suka ce wala zikrullahi akbar wato wal qur'an akbar qur'ani mai girma shine mafi girma abinda za a koyi addinin Allah madaukin sarki a ciki wasu maluma suka ce wala zikrullahi akbar ana magana zikiri ne umumi gaba daya wanda ya shafi karatun alkur'ani mai girma ya shafi sauran zikirori da suka zo a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce wallahu ya alamu ma tasnaun Allah ya san abin da kuke aikatawa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da ramma ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون الله مدوكين سركي يتشي ولا تجادلوا أهل الكتاب kada ku rinka yin jayayya da ahlul kitabi su ne ne ahlul kitabi su ne yahudawa da nasara a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana samun malaman yahudawa a garin madina idan sahabbai suka je wajensu sai su rinka karanta musu zabura wato a taura da yaren ibraniyanci sai su rinka fassara musu zuwa larabci idan an faɗi wani abu sai kama hankalin sahabbai wani abu kuma baya kama su, sai wasu suka rinka tsayawa suna jayayya da malaman yahudawa sai Allah ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kada su rinka yin jayayya da su domin littafin a taura da linjila an jirkita shi wani wurin daidai ne wani wurin ba daidai ba ne to ba za ka yi gane ina ne daidai ba ina ne ba daidai ba sai ka je wajen jayayya ka karyata gaskiya ko ka gaskata karya sai Allah ya ce to wala tujadilu ahlal kitabi kada ku yi jayayya da ahlal kitab Allah ya ce illa billati hiya ahsan sai dai jayayya ta hanya mafi kyau idan za ku kira su zuwa ga addinin musulunci ne idan kun ji suna karanta at-taura wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum ku ce musu mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu alqur'ani mai girma kuma mun yi imani da asalin abin da Allah ya sauka muku na gaskiya na at-taura wa ilahuna wa ilahukum wahid abin bautar mu da abin bautar ku abu ne guda dai shine Allah madaukin sarki Allah ya ce wa nahanu lahu kamar yadda su Abdullahi ibn irin su abdullahi ibn salam a lokacin abdullahi ibn salam ya karbi kalmar shahada bayan ya musulunta sai ce ya rasu mutanen mutanenmu yahudawa ba su da kirki zan buya idan sun zo ka tambaye su labari a kaina kar ka gaya musu na musulunta ka ji shaidar da za su bayar bayan sun gama ba da shaidar to zan fito in maimaita kalmar shahada a gabansu ka ji kuma in na yi kalmar shahada wace shaida za su bayar sai dai lokacin da yahudawa za su zo sai ya buya da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye su ba wanda ya san ya musulunta ya ce wai ne kan ya matsayin Abdullahi ibn Salam a cikin ku suka ce ai wannan mutumin kirki kenan bawan Allah na kware a wannan ai dan aljanna ne ai babban malamin mu ne ba wanda ya san at a cikin mu kamar shi waliyin Allah na kware na kusa da Allah suka rinka wasa shi sai da suka wasa shi suka wasa shi sai ya fito yana fitowa shi to tunda yadda kuka faɗan nan haka nake to ku shaida a gaban ku ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah in dai hannu ne babban malamin ku kun yarda da ni ne mutumin kirki ne na kusa da Allah to ku yi imani da abin da na yi imani da shi sai suka ce ya rasulullah ya kuskure aka samu A ya tarihin yan iska da aka taba ya madina ba taba yin kamar wannan kaji sharrin bai hudu kaji sharrin mai bai hude abdullahi ibn salam ya ce lokacin da na zo na ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ganin shi na gane annabin allah ne ina ganin shi na gane shi ne aka ambaci siffofinsa a cikin attaura ya ce wallahi na gane shi kamar yadda zan iya gane ɗara na cikina ya ce kai na gane shi ma fiye da yadda zan iya gane ɗara na cikina sai Allah madaukin sarki ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun Allah madaukin sarki ce allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi sune yahudawa ya'rifunahu suna gane annabi idan suka gan shi saboda sifofin annabi da ke cikin littattafansu kama ya rito na abanahu Allah ya ce kamar yadda za su gane ɗansu na cikinsu amma Allah ya ce wa inna fariqa minhu lalle wani bangare na ahalil kitabi la yaktumuna alhaqa suna boye wannan gaskiya da suka sani wannan sifofi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka faɗa a cikin littafinsu, suna boyewa wa hum ya'lamuna alhali sun san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne na gaskiya Allah mun gode maka da ka bamu wannan annabi sai Allah ya ce mai gaba da rama wa kadhalika anzalna ilaykal kitab فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون الله يشي وكذلك كما هكذا أنزلنا إليك الكتاب muka saukan maka da littafi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ya ce wallazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi sune yahudu da nasara nuna bihi wato suna yin imani da wannan littafi da aka saukar maka an samu daga cikin yahudawa da wasu daga cikin nasara waɗanda suka musulunta kuma har kiyama ta tsaya ana samun masu musulunta sai dai an fi samun masu musulunta a cikin nasara fiye da yadda ake samun masu musulunta a cikin yahudawa akwai wani abu da ya taɓa faruwa a ƙasar america wani babban malamin musulunci balarabe ya je domin ya gabatar da lacca yana gabatar da lacca a harshen turanci to wannan malami yana cikin yin wa'azi sai ga wasu mutane guda uku sun shigo cikin hall yana lacca a cikin hall da suka zo suka gaisa da shi sai dakatar da lacca ya dauka za su musulunta ne sai ce me ke tafe da ku sai guda biyu daga ce suka ce wannan mai gidanmu ne mu kuma mu biyu yaran sa ne wani kasaitaccen mai kuɗi ne a ƙasar Amerika suka ce shi ya yace yana so mu zo wajen ka domin ka masa ƙarin bayani sai ce to alhamdulillah karin mai bayanin me yake so na mashi sai mutumin ya ce ana gafarta malam akwai abin da yake damuna wayannan yara na ne ni ke biyan su albashi a gargashi na suke cin abinci ni kuma mai dukiya ne mai dukiya irin na America ba irin na Najeriya ba yace to amma rayuwa ta cikin damuwa da bakin ciki nake yace ban yi bacci sai mun allura ko na sha magani ga dukiya Allah ya bani amma kullum yana cikin bakin ciki da damuwa wayannan yara na ne kullum sai ya same su cikin farin ciki da dariya da walwala alhali talakawa ne ma'aikata ne cikin ma'aikata na ne nake biyan su albashi sai na tambaye su to ku ya kai kullum kuke cikin walwala da dariya ni kuma ina cikin bakin ciki sai suka ce mun addinin mu ne ya jawo haka na tambaye su me addinin su suka ce musulunci ne addinin su na ce musu me musulunci su ce addini ne da Allah ya saukar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan kana yin addini addinin sai ya rinka sa maka jin dadi da farin ciki a zuciya baka da kokobo ka kwanta kai bacci cikin farin ciki sai dai tambaye su nawa ake sayarwa suka ce ba sai dawa ake ba kyauta ake bayarwa na tambaye su ina zan je in samu suka ce to a bari akwai wani babban malami ya zo yana nan yana yin lakca. bari su kawo ni wajensa to ala gafarta malam shi sa aka kawo ni idan siyarwa ake a faɗa min dala miliyan nawa ake siyarwa ina da kuɗin da zan biya da malamin ya ji wannan bayani sai shi to ya ku jama'a an dakatar da wazi yau sai gobe in Allah ya kai mu kai eh da wani da mutane ku tashi mu tafi mu tafi gidanka sai suka kama hanya ba su yi birki ba sai gidan wannan ba amerika yana da wani katin gidan gona da suka shiga malamin ya ce duk wani abu na alatu na duniya babu abin da babu a gidan da suka je suka zauna sai mai gidan ya ce bari a dan kawo musu abinci da dan abun sha haka kamin a mata bayani an da kayan abinci sai malamin ya ce to abin da za a fara da shi shine ka karbi kalmar shahada ya ce zan faɗa abin da na faɗa ka maimaita sai aka ba shi kalmar shahada bayan ba shi kalmar shahada daga nan sai malamin ya fara yi masa bayani akan me addinin musulunci yake karantarwa malamin yana masa bayani yana masa bayani da ya duba sai ga wannan ba ameriki wanda bai yin bacci sai ya masa allura amma daga samun kalmar shahada har zuciyarsa ta samu nutsuwa har bacci ya kwashe shi saboda haka malamin sai dai da wazi ya dakata sai da aka jira sai da ya share wajen awa biyu yana bacci bai farka ba bayan ya farka sai ya ce ala gafarta malam da akwai wani ciwon kai da nake ji da wani nauyi a kaina da wani nauyi a zuciyata daga sanda ne kalmar shahada sai naji kamar Allah ya sauke musu gaba daya wannan malami ana magana wannan wannan ba America ana magana da shi yace tun daga wannan ranar damuwar duniya in ta dame shi da fitinar duniya da yayi alwala yayi sallar nafila raka'a biyu sai ji kamar ya samu hutu na awa goma sha sai ya ji ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali wannan yana daga cikin dalilan da ya sa a yanzu a duniya ba addinin da ake shiga kamar addinin musulunci idan ka je America musulunta kawai ake yi ko kwanaki wani dan uwa ya kira ni daga America ya ce malam idan ka zo nan America ka ga yadda mutane suke musulunta abin zai baka mamaki inda da ba masallaci yanzu idan ka je za ka samu masallaci Allah kare sanya a idan ka je Ingila daga lokacin da Yusuf islam ya karbi kalmar shahada mawakin da na Ingila da ake cewa Cat wanda ya tuba ya shi cikin addinin musulunci shi ma Allah ne ya nuna wa duniya aya da musuluntarsa babban mai kuni ne idan zai sauka a ƙasa sai an taru har an fara mutuwa saboda yawan jama'a da za su zo kallon wakarsa ran nan ya tafi zai yi wanka da manajojinsa a bakin teku ya shiga yana wanka ashe ya yi kuskure lokaci ne mai hatsari yana cikin wanka sai igiyar ruwa ta dauke shi da ta yi majaujawa da shi sai tsakiyar teku ranar ya ce ya ga mutuwa da idanunsa mala'ika mutuwa har ya yi on your mars ready ya ce kawai nan take sai ya faɗi wata magana sai ce ya Allah na gaskiya idan ka tseratar da ni na maka alkawari zan bauta maka yace bai san yadda aka yi faɗi wannan maganar ba yana faɗin wannan magana sai wata yayyar ruwa ta tunkudo shi daga baya su ba ta aje shi ba sai bakin gaba manajojinsa da suke kallo da jami'an sa sai suka fara tabi suna ran da dare you are the best swimmer we have ever seen wai ba su taba gani wanda ya linkaya kamar shi ba amma linkaya ce ta tsiratar da shi wa ya tsiratar da shi Allah ne ya tsiratar da shi a lokacin yana yin addinin kiristanci ne ya ce tun daga ranar ya fara tunanin ya zai ya cika wa Allah alƙawarin da ya yana ta buge-bugen neman addini na gaskiya ran nan akwai ganin sa ana ce masa David sai ya tafi kasar Palestine da ya tafi kasar Palestine sai ya je Baitul Maqdis da ya shiga cikin masallaci ba musulmi bane kane nashi amma sai ji bai taba samun natsuwa kamar cikin masallacin ba da ya fito daga masallaci sai ga wani bookshop da ake sayar da fai kusa da masallacin da ya je ya samu kofin Qur'ani da turanci sai ya saya ya saya domin ya aika wa yayansa kyauta kattibin wanda yana Ingila sai ya rade shi da takarda Qur'ani bai san sunan Qur'ani ba sai rubuta mata this is the holy bible of muslim wai wannan shine bible din musulmai sai ya aiko mishi kastibin yana yana ingila sai ga kyautar littafi a haifo mishi karin sa karin kuma ba musulmi ba kirsa. ya aiko masa da kyautar kofi na qur'ani ce da ya fara karantawa yayi mamaki da dare fara karantawa bai iya aje qur'ani ba har gari ya waye Ya ce da ya zo suratu yusuf yayi ta kuka sai da ya ji rigarsa da hawaye nan ta ce daga hannu ya godiya wa Allah ya ce Allah na gode maka ka nuna mun addini na gaskiya yau yanzu da mu wata ina zai je ya samu musulmai ya shiga addinin musulunci ya ce ya rinka yin yawo a cikin wato London ya rinka yawo ya ce kawai sai ya je wani wuri sai ya ga masallaci ana sallah yana tambaya har aka kai shi masallaci ya ce yana wucewa kusa da wurin ada amma bai taba lura da wurin masallaci ba ne da ya zo ya ga mutane ana sallah kowa ya san goshinsa a ƙasa sai tunani ya zo mashi yanzu shi ma idan ya musulunta a matsayin sadaka tilin babban mutum a duniya shi ma sai ya sa goshinsa ƙasa kai hanya zai yi kuwa goshin sai sa ƙasa sai wata zuciya ta ce to ai kai wa Allah alƙawari sai ya ce to bari dai wuce musulunta sai ya je karbi kalmar shahada ku sa abin da ya faru ya ce daga ran da ya musulunta sai ya ji a rayuwarsa a duniya ba san da yake jin farin ciki a zuciyarsa kamar ya sa gushinsa ka sau Allah abin da zai ba ku mamaki daga sanda katibin ya musulunta zuwa yau sun sun canja coci a ingila sama da coci 250 sun mai da su masallaci da makarantar islamiyya coci sama da 250 a london wannan shi zai nuna maka yadda duniya ake karbar ne ake karbar addinin musulunci an shafa wa addinin kashin kaji an masa sharri amma duk da haka kullun shiga ake kamin ka ga musulmi guda daya ya fita daga addinin musulunci ya shiga addinin kirista sai kaga kirista ɗari ya baro addinin kirista ya shigo addinin musulunci wannan shi yake nuna maka cewa addinin addini ne na gaskiya Allah ya ce wa min haula man yu'minu bi daga cikin waɗannan su ma akwai masu yin imani da alkur'ani mai girma har taurin kan yahudawan madina a cikin su akwai wanda suke musulunta in ji Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina babu wanda zai yi jayayya da ayoyin mu in ji Allah illa alwai illa alkafiruna sai mutane kafirai Allah ka raba mu da kafirci sai Allah ya ce mai gaba alaramma وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون الله يشجع وانا أبو ماماكي دي كما تدوني أتكلش ذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا زود على القرآن من جرمه littafin da har duniya ta kare ba za a gama ilimin da ke ciki ba amma abin da zai ba ku mamaki bai taba makaranta ba bai yi nazare ba bai yi firamare ba bai yi sakandare ba bai je jami'a ba bai yi babbaku ba bai yi farfaro ba bai yi wankan tarwada ba amma duk shi ya zo da alkur'ani ne girma Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin kamin a saukan maka da wannan alkur'ani ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kasance kana karanta wani littafi ba Allah ya ce wala ta kudu hubi yamini ba ka ma rubuta alkur'ani da hannunka da dama dan rubutu ma baka iya ba annabi bai iya karatu ba bai iya mai ba bai iya rubutu ba shi yake ce ummi كما يدعي الله يتي الذين يتبعون الرسول النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه نعم واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وتقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن <laughs> duka waɗannan ayoyin da Allah ya karanta mana sun tabbatar mana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummi ne baya rubutu baya karatu Allah ya ce allazina yattabi'una rasula waɗanda suke bin manzan nan annabiya annabin nan al'ummiya wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba a wannan aya Allah ce fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzonsa annabin nan al'ummi wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba hmm. lokacin da za a yi sulhun hudaybiya sayyidina aliyu shine sakatare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka rubuta bismillahir rahmanir rahim sai sayyidina aliyu yace bismillahir rahmanir rahim kafiran makka suka ce ba mu yarda da bismillahir rahmanir rahim ba mu bismillah muta mutanen makka ta jahiliya shine bismika allahumma annabi yace sayyidina ali share rubuta bismika allahumma aka share aka rubuta ne bismika allahumma sai annabi yace to rubuta haza ma salaha alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraishan suka ce a daga ta daga ta ai mu bai da kai rasulullahi bane da mun yi da kai rasulullahi ne ai da ba za mu yake ka ba da ba za mu hana ka shiga garin makka ba muridun san kai sunanka Muhammadu dan Abdullahi a soke a rubuta Muhammadu dan Abdullahi annabi ya kalli sayyidina Ali yace soke ka rubuta Muhammadu dan Abdullahi sayyidina Ali yace ya rasulullah hannuna ba zai iya soke rasulullahi ba annabi annabi ya kalle su yace inni la rasulullahi wa in muni. ni rasulullahi ne koda kun kareta ni tunda hannunka ba zai iya shafe rasulullahi ba nuna min ina ne aka rubuta rasulullahi annabi yana tambaya a jikin takarda ba zai gane ina ne aka rubuta rasulullahi ba sai dana ali ya ce masa daga nan zuwa nan shine rasulullahi annabi ya sa biro da hannunsa mai daraja ya ki rasulullahi ya ce to rubuta muhammadu dan abdullahi rubuta muhammadu dan abdullahi sannan aka rubuta muhammadu dan abdullahi wannan shi yake nuna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu bai iya karatu ba hmm. duk da akwai wasu ruwayoyi da suke nuna abu dabiya kama annabi shi ya karbi biro da hannunsa ya rubuta wato Muhammadu ibn Abdullahi ne. amma dai abinda malamai suka rijayar ba shi ne ya rubuta da hannun shi ba Umarni ne aka bayar ya ba da sayyidina Ali radiyallahu anhu a matsayinsa na sakatare shi ne ya rubuta to ya kai wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma ya zo da littafin da farfesoshi sun gagara ɗaya ilimin da ke ciki wa ya koya mashi wanda ya nuna ya sani ne daga wajen Allah hmm. Allah ka gafarta mana shi yasa Allah ya ce wala taqudduhu bi yamini ba ka rubuta shi da hannunka da dama Allah ya ce idan da ka iya rubutu da karatu kai kake rubutawa Allah ya ce lartabal mubtilun da masu banna sun yi kokonto sun ce ba Allah ne ya kawo ba ai dama kana da karatu kai ka kirkiro ka rubuta Allah ya ce to mun toshe wannan baka yi rubutun ba baka yi karatun ba in mutum zai yi imani yayi in ba zai yi imani ba sai dai zama kafiri ba dan ya rasa dalilin da zai sa shi imani ba kuma sai fada kuma su da kansu sun tabbatar da wannan Allah ka gafarta mana wata mata daga yabo ta kawo tallafin marayu naira dubu goma wata baiwar Allah daga yabo ta ba da tallafi turmi a tamfa guda hudu wasu bayan Allah daga yabo sun ba da naira dubu ɗaya da ɗari biyu Allah kai mutanen yabo gaba ɗaya albarka sannan suna so a taya su da addu'a Allah ka biya musu bukati na alkhairi Ya biyar da kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari biyu daga wasu bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi mutanen yabo sun aiko ta hannun aliyu da sakatare Allah ka saka musu da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi